حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما ناخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتيك حديث موسى هل أتيك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأريه الآية الكبرى فكذب وعصي ثم أدبر يسعي فحشر فنادي فقال أنا ربكم الأعلي فأخذه الله نكال الآخرة والأولي إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحا والأرض بعد ذلك دحيها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبر يوم يتذكر الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوي يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعةً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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته muna kara jaddada godiya zuwa ga Allah Ubangiji madaukacin sarki wanda kuma sake dawowa da mu wata ranar kuma cikin kwanukan azumi masu cike da yawan albarka yau in ban manta ba laraba azumi na kwana ashirin tsoron mu kwana tara in ya yi yawa kwana goma to allah muna rokanka ka sa wannan dare da ita ke karshe ta sallami daren gafara ta kuma anin fada daren nan na anin 'yantawa gabarin wuta allah ka sa a yi da mu kuma ka sa aljanna ita an mu. hijiran annabi muhammad sallallahu daga birnin makka zuwa farfajiyan kasan madina yau ya yi daidai da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da daya haka kuma miladiya in sa'a ina tune yau wata na biyar kamar kwanan shi goma sha uku ko mun hadu nan shekara dubu biyu da ashirin za mu yi karatu kamar da muka saba ce sa muna aninsa ka daddada godiyan ne zuwa ga allah wanda ya ba mu haka ko da ka gafarce mu mun yi jinkiri sabida tafiya da muka yi yanzu ne muka shigo hammashin ruwa ma ba mu cikin wayan da suka same shi to haka kuma Allah ke saran talamarinsa duk yana shigan cikin wa mata sha'una illa an ya sha Allah ta amma da yake gobe za mu samu kanmu wuri guda ne zuwa karshen wannan wata da fatan ubangijin Allah ya katarshe mu kuma ya samu dace shi sa ina ga in dai ba wata mashin za ta dame mu ba Ta gobe takwas da rabi in allah ya dakara su ta soma shi sa masu sauraron mu wannan shine labari zuwa gare ku sannan ku yi hakuri da abin da ya wakana a yau ko da yake malam fu'ad zahullahu khair azuna iske yana an ayoyi ubangijin allah ya yi mashi da danginsa duka albarka ya sa mu duka mu kare lafiya jiya maganan mu mun sa bisa kan anin hadisi da aka samo shi a wurin mustadrik an sa'ida bin abi waqas رضي ta'ala تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله wannan sahabi mai girma eh, sa'ad ibn abi waqas wanda yana nan cikin wayanda suka kawo mana musulunci a wannan bangare namu na afirka shi yasa duk wani musulmi da ke bautan allah a wannan karkara na afirka duka in ka bautaci allah dukan allah ya baka lada to sa'ad shi ya samu kwamishin ladan da aka baka ba tare da an rige maka lada ba ashe ba karamin sahabi ba ne yana ba mu labari ya ce wata rana annabi ya fito musu ya ce hal adullukum alasmillahi la'azam nuna muku mafi girman sunan allah mai girma wanda idan kuka kiraye shi da shi bukatunku za ta biya na duniya ne ko na kiyama sai suka ce ma annabi eh ya kai ma aiki ka nuna mana shi annabi ce du'a yunus ne addu'an nan na annabi yunus salatu salam? bayan allah hawa cikin dogara ga allah muke nan kuma muna cikin bayani kan fadalan dogara ga allah shi sa daga nan shi annabi ce musu shi ne addu'an nan da annabin allah yunus yayi wa dhannuni idh dhahaba mughadiba fa zanna an na naqdira alayhi فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت subhanaka inni kuntu min zalimin annabi ce ita ke wannan addu'a shi na ba ku labari cewa annabi musa ya taba ce ma allah ka bani wata special addu'a alayhi salatu wassalam shi allah ce mai ka ce la ilaha illallah annabi musa ce ya rabu kullu ibadika yaquluna hadha ya kai allah nace special nike so kuma ka bani la ila illallah duk mutanen ka duka bayinka kowa na fadan wannan she ubangijin Allah ya ce masa da duniyan da abin da ke cikinta da sama bakwai da kasa bakwai in aka dora su abin awo aka doko la ilaha illallah aka dora kai darajanta da fadalanta za ta ja duniya ta zubar kasa la ilaha illallah ta yi sama ba abin da ke cikin duniya ya kai shi shi sa ka dubi yana cikin addu'an da annabi mutu ya bar mana ya ce idan an je can arafa a yi wannan addu'a ya ce shi ne mafifiyayin addu'an da shi ya yi da annabawa da suka wuce kan shi ya zo kai bar ma cikin zikirar na abin da bawan allah sahabin manzon allah mai suna uzaifa sa'ib sir rasul ya ba mu labari game da fitan fitintinu da rigingimu da za su zo na karshen zamani yana nan can cikin anin fatawa ibn taimiya na dai manta da mujalladin yana wa cewa zamani za ta zo kan aiki yanwa. an zo ba sallah ba haji ba kowane bauta mutanen da ke duniya sun manta da komi musulunci komi na musulunci an manta a wannan lokaci shebawan allah huzaifa shi aka masa tambaya tunda babu musulunci kominta ya kare ba tuna ma kama akwai sallah ba ma wani kiran sallah ba wani alwala babu umra babu hajji babu karatun Kur'ani babu komar shin wannan na nuna waɗannan mutane duka zamani za su je wuta ne shan uzaifa ce a cikinsu wannan rana wanda ya iya ce la ilaha illallah ta ya shiga aljanna wato babban bauta da zai saura kenan kurum ka iya kafa da la ilaha illallah ashe lalle kan maganganun nan da ake bamu labari cikin littattafai in ka duba kan da yanayin duniya ke tafiya yanzu kana ganewa kaman an yi haka ba mu taba tunawa kaman an ce ba sallah a masallaci a duniya ba mu taba tunawa ba me zai zo ai wannan gashi ya faru a rayuwarmu ko muna gani garuruwa ne daidai ku? wanda su suka ce aje ai sallah amma cikin dari ko dai ba su kai ba al'ummar musulmai wannan babban jarabta ne to shi sa daga nan She sahabi ya ce ma manzon Allah ya rasulallah hal kanat khassa hal kanat wannan addu'a na annabi yunus kada ne shi ma'aiki ya ce masa ala tasma qawlahu ta'ala shin baka ji faɗin Allah bane fastajabna lahu ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين شمك أنسى مسكرا bayan mun hansa kiran sannan shi muka samakar da shi gabarin wahala muka samakar da shi gabarin nutarwa na wuta na ruwan da kuma hallaka a cikin bakin wannan kihin musu Allah muka samakar da shi to irin kan da muka ma annabi Yunus haka za mu yi wa dukkan wanda ya imani da musu Allah ya dogara ga mu to haka za mu yi ma rayuwansa bayan Allah to wannan in dai tutuwa kenan na manzan Allah she muka ce mana yau in Allah ya kai mu tunda Allah ya bari hadisinmu na dogara ga Allah ya cakolo bayani game da annabi Yunus ton Allah ya yadda za mu yi bayani kansa gargado sa'an nan mu ci gaba da karatu mu bisa kan haka shi na ce muku an samu accident guda biyu a rayuwa cikin ruwa na teku wannan accident guda biyu da aka samu guda accidentinsa mumini ne waliyin Allah ne abin son Allah ne guda kuma kafiri ne kumuzgi ne Allah baya son sa duniya ma ba ta son sa sama da kasa bakwai duk su yi kuka game da shi ba ranar da shi ya mutu a cikin ruwan wancan da ya fada a ruwa addu'an da ya ni la ilaha illa anta mumini ne wancan kuma kafirin addu'an da shi ma kenan amma tare da shi na muminin an karba aka kare shi gabarin wahala amma shi wancan kafirin na shi ba karba ba nan duniya yana shan azaban jahannama can kiyama kuma za dora shi wuta muminin shi ne wanda za mu batun shi yau batun kafirin allah kaddara wata karatun ta yi daidai da shi sha mai magana muminin shi ne annabi yunus wanda aka yi masa kirari da zancen wazan nuni kamar kan da ya zo a cikin suratul anbiya shi sa shi zannun annabi yunus alaihi salatu wassalam shine wanda za mu yi maganarsa don shine wanda annabi muhammad sallallahu ya ce mana du'a yunus addu'an annabi yunus to tun da zama addu'ansa ya ce in muka yi za mu samu irin wannan dace ta shi da wajaba kan mu tabbatar karishen hadisi shi annabi ya ce mana wannan addu'an nan duk wanda zai shiga cikin harin rashin lafiya kowace dangin ciwo wanda ake tsoroni ko wanda ba tsoronta inda mutum ya shiga cikinta to shakka babu shi ya karanta wannan addu'a so arba'in to in Allah ya kashe shi a cikin ciwon zai tashi karkashin tutan hamza ne kamar ya je jihadi ne aka kashe shi in kuma ya samu lafiya to zai dawo back to normal kamar bai taba laifi bin Allah zai yafe masa laifufukansa ashe lalle kan ba karamar addu'a bane abinda take bukata ne yaƙini a cikin zuciya in mutum ya samu bukata ya biya bayan Allah to daga nan idan ka koma za ka ji fir'auna wanda shi ne kafirin haka shi mai addu'a Allah ya ce mana a sura Yunus حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين لوكتين دا نوتروا أمباليا روا تكام فرعون يتبتر ينزو أبن باواسابني زمتني شيء إيماني ya ce la ilaha illallazi amanat bihi banu isra'il shi da zu yake ce ana rabbukumul a'la kamar da muka karanta cikin suratun nazi'at amma gashi ya dawo yanzu yana ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin babu wani abin bauta a yi riba a duniya shekai allan da mutanen banu isra'ila suka imani da ka wa ana minal ne ni fir'auna ina cikin musulmai Allah kuma riga alkawali falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna bi mushrikin falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana a lokacin da suka ga ga halakan mu ya kai azaba ya sa kai lokacin suka ce mu imani Allah ya ce wannan lokacin imani ba ta umfani shi yasa annabi ya ce mana dukkanmu ana karban tuban kowa malam yu gargir matukar malaikan mutuwa bai zo maka ba amma ya zo maka tubanka Allah baya so ashe wannan na nuna mana in kana da laifi da kake yi bai bukata shenan zuwa awa daya shenan zuwa minti talatin shenan zuwa gobe shenan zuwa bayan azumi a filhal kana bari ne gaba daya ka fita ciki ga barin bibi ko wani abu karki ubangijin Allah madaukacin sarki filhal shi yasa shine abinda ubangijin Allah ke labarta mana nan abinda cika da fir'auna kenan ba zan can shi bane she me Allah ya ce masa الآن وقد عصيت الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين au oh, fir'auna wato musa kiran da ya maka da ababa da ka gani da irin sarauta da muka baka da rayuwa da kai da lallashi da muka yi maka muka baka special guest muka training shi a cikin gidanka ka ga mamakayyansa tun yana yaro wanda in yayi girman ya ce maka shi wani abu ne bai kamata ka yi shakka ba amma tare da shi ka yi izgili ka sai kan idonsa ka ce kai ma Allah ne in yana da wani Allah ma kai kafi wannan Allah da ka ji tsoro shi ka ce to Musa ka gaya ma Allah kan nan sama da shi ne Allah amma nan kasa kai ne kada ma ya kusa ciki Allah ya ba da martani ya ce huwa alladhi fi sama ilahun wa fil ardi ilah Allah nan nan sama shi ne Allah nan duniya ma shi ne Allah waɗanga maganganu ne masu kayatarwa masu ban tsoro na fita hankali me ya faru shi Allah zai nuna na shi iko zai nuna na shi abinda hankali baya doka shi ce masa falyawma nunajjika bi badanik ya fir'auna tubanka ba musu wuta ne kai dan kuma ka tabbata kuma ba ka da sauki nunajjika bi badanik za mu anin kare ka mu fidda ka da anin gangan jikinka a cikin wannan wuta a cikin wannan ruwa litakuna liman khalfaka aya don ka zamo aya izina karatu lura ga duk wani mai girman kayin da kudinsa zai sa ya irin naka ko duk wani mai sarauta wanda sarautan shi zai sa ya irin naka shasa in ana magana in sarki kana saurara da kai ake ka yi kokari ka fita bisa kan irin hanyar sarautan fir'auna ka dawo ka yi sarauta irin na musulunci ‘yan kudi ne ka fita bisa kan hanyar su karuna ka dawo ka bi bisa kan hanya musulunci shine abin da zai samakar da ka domin duniyan da kanta matsalolin da ke ciki ba ka iya jujjuya ta ka nisantar da shi ga barin kanka kuma in ta taso maka ba abin da zai iya samakar da kashe ubangijin Allah shi al'umma musulmai wannan shine na fir'auna ya kare to amma ghariku thani na biyun nan wanda muka ce shi za mu yi magana kansa annabi yunus allah ya ba mu labarin sa Kur'ani, ya ce wa zannuni mu ba. ka tuna da mutanenka yake annabi muhammad sallallahu game da annabin nan da aka ce masa yunus wanda aka masa kirari zannun nun kuma shine babban kifi da ke kwance a cikin teku irin su shak kenan manyan kifayen nan da su ake ai ma'abocin kifin saboda shi da kifi su yi rayuwa sati daya kamar da wasu malamai suka tabbatar yana cikin cikin wannan kihi abin da ya faru gaba za ku samu labari Allah ce mana zahaba ba. ya tafi ya bar mutanen garinsa yana mai hushi yana mai damuwa su wane ne mutanen garinsa wane ne shi don kansa annabi yunus yana cikin anin danjin bunyamin bunyamin kuma yayansa ne annabi yusuf annabi yusuf kuma babansa ne annabi yaqub annabi yaqub kuma babansa ne annabi ishaq annabi ishaq kuma babansa ne annabi ibrahim alaihim afdalus salatu taslim shi yasa wannan bawan Allah wanda ake masa suna Yunus inda ya fito kenan shi yasa shi ma babba ne ya fito gida babba Allah ya aike shi zuwa ga wasu mutane a cikin garin iraq ana ce ma unguwan gaba da mausul amma ariyan da aka aike shi ana ce mata naunawa wannan unguwa shi akwai wani gumki babban turu da ke wurin shine su siniftan hankali suna bauta bautan ya wuce gona da iri sai ubangijin allah ya aiko musu da annabi yunus annabi yunus ya zo na cikinsu ya yi musu wazi ya gargadar da su duk wani abin da ya kamata a ce an yi ma mutum annabi yunus bai bar shi ba ya yi musu wazi nafta hankali ya kira su zuwa ga allah nafta hankali wayan ga duka ya yi musu ba safiya ba rana ba yini don su bar bautan wannan anin ishtar na babban gumki da suke bauta su kame da shi allah ba su tanka shi ba ba su ma san kama ma allah ya aiko shi ba shi shi mai hushi da su hushin da yan nan shine Allah ke ce mana zahaba mughadiba ya tafi yana mai hushi ashe aikin ba nashi ne. ashe aikin Allah ne shi san Allah ya sa ka ya kamata kai irin na annabi nuhu ana bugunsa ana kashinsa ana wulakantar da shi ana iya buga annabi nuhu ya galabaita a je da shi a yardoji a buga shi ya galabaita a je a sa cikin manyan gulabe manyan ruwa manyan wurin doyi gota masu girma a je a sa shi can ana ga ya mutu shi sake tasowa yana taso ya kakkabe jikin shi kuma za shi wazi kenan haka ya shekara dubu ba shekara 50 950 years amma bai hushi ba bai gaji da su ba har ya zo kai Allah ya hushi da su yana ce ma annabi nu bari wazi annabi nu ya kiya annabi nu na kiya shi Allah ya ce masa lan yu'mina min qaumik illa man qad aman barin baka labari kaga kadan nan da ka samu nan waɗanda suka ce mutanensa duka da suka yi iman da shi da yawa wa mutum 82 82 kada suka yi iman da cikin 950 years mutum 82 suka yi iman da shi alal aksariya alal aqalliya mutum goma sha kada suka yi iman da shi bi ma'ana kowane 82 years duka shi mutum guda ya imani amma bai gaji ba har ya zo kai ran da Allah ya ce mai ba su yi illa man qad aman fashe wanda suka tun imani ke da sunan fala tabta'is kaka nuna damuwanka bai yi ni ke da su na ce ya kare amma tare da shi inda Allah ya ce zan azabtar da su je kai kwale-kwale ya ta yayi mun kai wurin nan don cikin tawakuli akwai magana da zai zo kansa an mun kai wurin za mu ba zan sawaita ba